بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan la'asariyar mai tarin albarka ta yau juma'a hajji babbar rana 22 ga watan rajab a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 31 ga watan mayu watan biyar shekara ta 2013 miladiya dai allah ta'ala mai kowa mai komai a yau za mu kammala karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ta tsohora ta shekul islam ibn taimiyya da ake gabatar da ita a dirasa almasa'iya. ubangiji subhanahu wata ta'ala ya cikin ibn taimiyya da duka al'umma musulmi da gafara a darasin na hudu da ya gabata ko na uku ne na hudu dai mun zo ne kan muna cikin inda shekul islam ne timi yake magana ka abin da ya shafi neman arziki neman arziki abu ne da yake sananne a shar'ance Allah madauki sarki yana cewa wasu min fadli ku roƙi Allah ta'ala daga cikin falalarsa Allah madauki sarki yana cewa faiza idza qudiyatu salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah kuma idan iya aka idar da sallah ku tashi ku watsu a ban kasa ku je ku nemi falalar Allah subhanahu wataala haka kenan a musulunci babu wata aqida ta zaman kashe wando babu shi kowa ya tashi ya nemi abin da zai nema kuma ubangiji subhanahu wataala ya hada neman arziki da tauhidi yake cewa fabtahu inda Allah rizqa wa abuduhu washkurula ku nemi arziki a wurin Allah kuma ku bauta mai shi shi kadai subhanahu wataala ku gode mishi to za mu tashi irin taujihin da shekul islam bin timiyya yake kan abin da ya shafi neman arziki yace thumma yanbaghi lahu an ya'khudha al-mala bi sakhawati nafsin li yubaraka lahu fihi wa la ya'khudhuhu bi ishrafin wa hala بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانا وسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة شيخ الإسلام بن تيمية كتشوى ثم ينبغي له سنة يا داتي يا كماتا غريشي شوى كنا شيء من ما أرزكي an yi akhudhal mala ya nemi arziki bisa khawati nafsin da daɗin zuciya da daɗin rai ya neme ta hankalin shi kwanci liyu baraka lahofi domin ya samu albarka a ciki kenan mutum ya neme ta da zafin nema kullum da ke ko in bai sama ba sai ya ga zazzabi yana kama shi ciwon hawan jini waye waye waye waye nasu Allah salamatu lafiya ya nemi arziki din da sanyin rai wala ya akhudhu bi ishara kada ya nemi arziki da jiji da kai wahala'in kada ya nemi arziki da bala'i kun fahimci wannan da ke ko kada ya nemi arziki da bala'in gaske ta ko ta yaya sai arziki da zafin rai kada ya haka kuma halayen al'umma dole yana bukatar gyara wani in dai zai samu arzikin to ko za ta fanjama fanjam shi dai ya yi arziki kuma ka dubi nau'uka na sana'o'in al'umma za a kusan kowanne yana da nashi kurakuran da ake ciki za a ga mota ce an yi ta domin ta ɗauki buhun masara hamsin sai an loda mata buhun masara tamanin an ƙara nawa talatin sai kuma a ce kowa ya hau daman daga kaduna ne zuwa lagos naira ɗari uku uku kuma ya tonan da ke ko ko kuma wake ne aka ɗebo shi daga illela za a kai shi nan kwanta gora ko za a kai shi kaduna ko za a kai shi maiduguri ko za a kai shi kano ko za a kai shi fatakwal ko za a kai shi da wasu wurare bayan motar an mata overdose overload kullum da ke ko sai kuma a ce daga illela zuwa abuja kowa ya hau naira 500 wanda yake ba daga illela ba daga sokoto zuwa gora na ake ɗauka to amma an ce mai daga illela zuwa abuja naira ɗari biyar biyar shi zai tafi neman kuɗi sai da haka bari ya tafi shi kuma wannan in ya lissafa ɗari biyar biyar ɗin nan ta mutum goma yana da nawa dubu biyar in ya nemi balle kuma za ga wata mota fata yi lilliki mutane ne da zara an karya kwana sai daga an ce mutane ashirin da kaza sun zubi an mutu don wannan abin ya rufto musu aka shi ya tafi neman kuɗi kuɗi ya nema ba da kuɗi yake nema kuɗi ba me zai sa ba zai hana mashi hau mota ta mutunci haka shi kuma wannan a'a fatan shi dai samu kuɗin ka dole ya kamata harkar neman arziki a bita sannu a hankali gaskiya bal yakunu al-malu indahu bi manzilati al dukiya ya zama a wurin mai neman ta kamar matsayin makewayi ne matsayin bayi allazi yahtaju ilai bayi ana bukatarsa da wuya ga ga an yi gida an manta da bayi kullum da ke ko da wuya ga an gina makaranta an manta da bayi da wuya a gina masallaci an manta da bayi min ghairi an yakuna lahu fil qalbi makana ba tare da yana da wani matsayi a zuciya ba kullum da kyau in ake bayi in ake gina makaranta ake bayi sai ga bayan an kai can wajen can gefe ake kai shi kullum da kyau ko yanzu inda mutum zai zai yi gida faɗin gidan ya kai girman kwantagowar ɗin nan duka kuna jina da ke ko kana ganin zai ware bayi girman shi ya kai 50 by 50 ba zai ware mai haka ba ɗan ƙanƙani za a yi ka taɓa ji an sama ac an sama bayi ac kullum da ke ko to ke na kaga ana buƙatar shi ba shi da wani matsayi na ku zo ku gani a zuciya to haka ake so mutum ya ɗauki dukiya ana santa ko ana bukatarta amma ba ta da wani matsayi na sai a mutu a zuciya haka ake so mutum ya ɗauka an mutum ya ɗauka sai ya huta kullum da ke ko sai hankalin shi ya kwanta in ya samu haka Allah ya kaddara zai samu in ya wuce shi dama Allah bai kaddara zai same shi ba ayin fihi tafiya wurin neman arziki idan sa'a idan ya tafi ka islahil khala kamar wanda ya tafi gyaran makewayi ne daga za ya tafi gyaran makewayi yana toshe hanci yana waye wa yana haka abinda bayan ya rasa abinda ya rasa ba kuma shikenan ya hada ya hada uh, gira sama da giran kasa haka ake neman dukiya ba wa fil hadisi marfu'i alladhi rawahu tirmidhi wa ghayru hadisi marfu'i wanda imam tirmidhi ya rawaito shi wani hadisi ne marfu'i ما وضيف إلى النبي صلى الله عليه man asbaha wa duniya akbar hammi annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ce duk wanda ya wayi gari duniya ita ce babban al'amarinsa duk wanda safiya ta yi mai duniya ita ta sa a gaba shattata Allahu alaihi shamla Allah zai tarwatsa mashi al'amuransa zai ɗaiɗaita mashi abubuwansa duk wanda ya waye gari duniya ita ce a gabansa ba ko kasa sa wanda yake da sun tashi da safe wai haka kawai suke yi ko sallah asuba ba yi zai sa ya tsane kawai share kwantsar kenan a tafi waɗansu wai sun tafi kudu neman kuɗi saboda haka ba sa sallah arewa ce ta masu sallah shi kuma tun da ya je can ya ƙara musu yawa kuna ji da ke ko me muke nufi ya ƙara musu yawa eh ba sa sallah shi ma baya sallah za a ga da sassafe ba wai da sassafe ne abin nan ba ba shi da lokacin da zai tsaya ya yi sallah za a ga masallaci ne a kasuwa tun karfe ɗaya idan aka buɗe shi an fara sallah azhar kenan ko har karfe shida ana sallah a ciki wata sallah ake yi karfe biyu da rabi eh babu ita ko 'yan karfe biyu karfe biyu suke to shi da gan shi a masallaci biyu da rabi yana sallah me yake karfe uku ana sallah uku da kwata ana sallah karfe hudu hudu da rabi biyar har karfe shida yana sallah shi ba zai iya tashi ya bar ya bar shagonsa ya tafi ya je sallah ba sai lokacin da ya duba da ya ga kwastomomi gaba daya sun watsi ko sun tsaya wani kuma in ya lura sallar juma'a mutane suna tafiya da wuri shi kuma sai ya tsaya maimakon ya je samu hudu ba sai ya tsaya tukuna sai ana daddafa da ya kama sai ya tafi saboda duk kwasto duk abokan sana'arsa duk sun tafi to dan wannan zafin zama dan bari ya tsaya ya gwammace ya asarar hudu ba in Allah ta'ala ya sa kana sai da tabarma ko kana sai da duma ko kwalaye ko buhuna a gefen hanyar masallaci wani fi zai zo ya dauka wai tabarmar da zai siya ya dinga sallah ake ba shi da ita sai dai kwali na ga shi fi ya ɗauka ya je juma'a ya dawo wani irin al'amura ne haka wani ɗauka ake ma duniya wani kuma a sallar juma'a ce sai ya raba shi da yaran gidansa ɗaya ya tafi sallar juma'a da ake karfe ɗaya ɗaya kuma in ya dawo sai ɗayan ya tafi yadda ake karfe biyu wasu wadda kar abu shago ba kowa ba Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dhurul bay ya na za a kai rayuwa zafin nema baya kawo samu wani zai je ya gama zafin neman kudin da zai dawo gida sai an mai karo karo sai zama babu addini babu adila Allah ya sauke wallahi duk wanda ya dauki duniya ita ce mafi girman al'amuransa shattatallahu alaihi shamla sai Allah ya daidaita mashi al'amuransa karfe hudu na yamma ya ce maka shi a yau bai san me ya tsinana ba ga bukatu tuli shi bai san ya zai biya su ba in ya ga yadda aka yi wawa ajiya ya kai hannu imana tun da duniya ya sa a gaba sawa'un yayi ne shi tun da yanzu abokanai sun canza waya shi ma sai ya canza waya ka ana ha maza ha mata sai ya canza ko kuma a mace ce tun da yar uwata ta daura sani iri kaza ita ma sai ta daura wanda ya sa duniya a gaba sai Allah ya tsaye ta al'amuran al'amuransa Allah ya sauke wa farraqa alaihi dai'ata Allah ta'ala ya wargatsa tunanin tunaninsa ya wargatsa al'amuran al'amuransa wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba la duniya da yake nema ba zai taba samu ba sai gwargwadon abin da aka rubuta zai samu kuma ita wannan da ke ko man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu man kana yuridu al-ajilata duk wanda yake son duniya ajjalna lahu fiha ma nasha'u za mu gaggauta mashi a cikin duniya gwargwadon abin da mu muke so ya samu ba gwargwadon abin da shi yake so ya samu ba na kawai Allah mutum ya dauki al'amuran duniya da hankali liman na sha'awa haka kuma ga wanda muka ga dama ba ga kowa da kowa ba a duniya su jin mu'min wa jannatul kafir kullu rayto amma sau nawa za ka ga wani arne ne arne ne jam'u suri yake ma abinci so jam'u suri sallar abincin rana yana gangaro da shi ne zuwa karfe goma sha ɗaya sai ya karin kumallo ne na safa ne na rana gashi arne ga babu komai a hannunsa duniyar ma bata zo ba ya eh, jam'u suri kenan tona da ke sai ga a yini so biyu ake kari so biyu ake ci abinci babu na safe babu na rana babu na daren to dai aka samu sai dan sun kuyo da na safe sai ya hada shi da na rana shikenan dare kuma sai ya dan daga shi sai ya ci sai a wace koshin dare shine na safe kaji ana jin waɗansu abubuwa na Allah salamatu lafiya wa man asbaha wal akhiratu akbaru hammi duk wanda ya waye gari lahira ita ce gaba a gabansa ita ce mafi girman al'amuransa jama'a Allah alaihi shamla sai Allah ta'ala ya tara mashi abubuwansa ya tattara mashi al'amuransa ba za su kasance a tarwatsa ba ka kusan ko kara ne a tarwatsa ya yana da wahalar ɗauri balle al'amura ga auren shi ya taso ga auren kanwar shi ga ɗaya mata shi tana da juna biyu ga kuɗin makaranta bibiya ba ga kuɗin shago na haya kun bayanci wannan da ke ko ga yan rabanu sun sun zago ga mashin din da yake magana ga shi tip ya an mai liki uku kago tip aka yi mai liki uku ai kun lura nake ko sai in shuru <laughs> wallahi tallahi mutum kada ya sa duniya ita ce a gaba amma wa man asba wal akhiratu akbar hammi duk wanda ya waye gari lahira ita ce gaba a al'amuransa jama'a Allahu alaihi shamla sai Allah ta'ala ya tattara mashi al'amuransa wa ja'ala ghinahu fi qalbi sai Allah ya sanya mashi wadatarsa a zuciya idan zuciya ta wadatu shikenan komai ya kare wallahi sai Allah ya sanya mashi sai gan shi cikin ibada cikin natsuwa cikin zikiri na filfili ne wallahi sai ga ana ta kukan kasuwa wallahi sai ya rasa ta ina ake kuka ai ta kukan albashi kai daga jinya da wani yake daukan albashi ba don Allah ta'ala ya tarbatsa mashi al'amuran shi ba ya kamata a ce al'amura ta nisa daga sun daidaito amma ka ji yana ɗiban albashi mai numfashi ka fahimci wannan da ke ko amma zai ga da zaran wata ya yi ya raba sai ga yana ta neman bashi Allah ta'ala ya sauke wa ta tuhu duniya wa hiya rahima duniya za ta zo mashi da kanta kanta a sunkuyi za ta zo mai ta ce mashi gani in bai tuwa da ke ko saboda bai dauke ta da komai ba wai ba wasu yake cewa wai idan mutum ya ɗebe ta da yawa sai ta ce ƙara ni na fi haka in mutum ya rage ta sai ta ce rage ni ban kai haka ba e eh, kasa ita duniya kullum sabuwa take kun ya tona kullum duk wanda ya bi ta duniya ba bara an yi mafarkin sabuwan kuɗi ba dubu biyar Eh, to waɗanda suka shekara shekara biyar baya sun san da wannan magana ne wanda suka rasu shekara biyar baya wanda suka shekara rasu shekara goma sha biyar baya ba su sa ko wani abu gudan naira ɗari ba aka zo aka yi ta aka gudan naira ɗari biyu aka gudan naira ɗari biyar aka zo gudan naira dubu kullum farko farkon shigowar waya ya take ana haɗa ta da ta yanzu ta yanzu a ba wai layin ba kwalitin wayan nake magana yanzu ga bidiyo ga waye ga inda mutum ya bata cewar yayin waya zai yi haka zai ce Allah kuwa kana ɗalibin ilimi kana cewa ka canza waya zaka canza shadda zaka canza takalmi baka sai kosassun littafai da ake magana ba baka jira a kowace rana majalisi nawa kake zuwa da kafa nawa kake da shi kiyaye wa ƙalaba da salafi anta muhtajun ila duniya. وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مرة على نصيبك من الدنيا فانتظم انتظاما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال بعض السلف وأنك تكون مقبتا يكي تشيوا أنت محتاج إلى الدنيا للك كان دبكاتر دنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا duk wannan magana da ake yi in Allah ta'ala ya buɗa maka ya halatta ka sa shadda ka sa hula ka sa takalmi ka dankar agogo eh ka sa tabarau man da karama kenan <laughs> eh, yawa ya ce a sha wanka a sha guga kada yi kazanta eh kasan ita kazanta wani abu ce ya ga mutum ga abin kuma in kazami ne kazami ne Allah ya rakiyaye wa anta ila nasibika min al-akhirati ahwaj amma kan ka san ka lahira shi kafi bukata kana da bukatar duniya kana da bukatar lahira ko to ga ismu tafdil shi sai yace ce wa anta ila nasibika min ad-dunya ahwaj sai dai kafi bukatar wa anta ila nasibika min akhirati ahwaj sai dai kafi bukatar rabanka na lahira kafi bukatar rabanka na lahira zan ba ku wata kissa da ta taban al'ajabi ta ban tsoro ana neman masu haƙar kuza haƙar ma'adinai ko masu kamun kifi wani ya je teku ya je ruwa wani ya fito da kifi wani ya fito da kaza shi har rana ta take ba abin da ya samu ga kowa yana ta fitowa da shi ana ta cin kasuwar cinku haka shi ba abin da ya fito da shi da ya tashi sai ya ce ya Allah inda yana da rabo a lahira Allah ya gaggauta mishi rabansa yana tsanduma cikin ruwan nan sai ya fito da katon zinare gabjeje ya yi kan mutum a sai hankalin shi ya tashi sai ya tsage da kuka waya zai yi kuma bai wannan ya ce ya zai yi ya zai yi da ya ɗauki wannan sai ya je inda wuri mai zurfin gaske sai ya jefa shi wato zafin nema wani in zafin yi zafi sai ya rasa me zai faɗa wai inda yana da rabu a lahira Allah ya gaggauta mashi ya bashi shi yana shiga ruwa kuma sai samu kan zinari ba wai kifi ba kan kagan ana maganar gunduwan zinari an gama arziki ko sai ya bashi sai ya fashe da kuka ya rasa yadda zai yana ce da mutane shi ga abin da ya faɗa ɗazufa wallahi mutum ya hatar fa da aka bina shi nasibi kamar akhira in ka fara ta kai rabanka na lahira murra ala nasibaka na duniya sai ka zo ka wuce ta kai rabanka na duniya tunda ba rabanka na lahira ka fara da shi kun ko wajen neman shi sai ka bi ta kan na duniya kenan na duniya sai ya zama shi ne ribar kafa kun fahimci wannan da kyau ko fantazimhum tizaman sai ka same shi hakikanin samu kenan sai ka samu duka biyun ka samu rabanka na duniya ka samu rabanka na lahira amma mutum yana da rabon duniya yana da lahira sai ya fara na duniyar yana nufin ya samu lokaci na lahirar sai dai kawai da an sa mashi tukwane a sama imana ya rusutu wa ma kharaqatul jinna wal insa illa Allah ta'ala yana cewa wa ma kharaqatul jinna ba halici jinsin aljinu ba wal insa da jinsin mutane illa liyabudun abudun sai dan su kade ta ni da ibada ma uridu minhum min rizqin kwata kwata bana nema wani arziki daga gare su wa ma uridu an yut'imun bana son su ciyar da ni inna Allah lalle Allah ta'ala huwa razzaqu shine mai azartawa zul quwwati shine ma abocin karfi almatin mai karfin gaske domin almatin sifa ne na zul quwwa ba sifa ne na alquwwati ba na zuni lura ko inna Allah huwa razzaqu ar-razzaqu shine khabaru inna an kawo huwa damir fasl lit ta'kid sai zama wacce sai zama badal kenan ko ko kuma khabarun sani almatin to wannan shine magana akan abin da ya shafi neman arziki lalle ilalla kana da rabanka na duniya kuma ba wanda ya ce ka tsallake rabanka na duniya sai dai ka bi shi a hankali kuma kana da rabo a lahira abin da ake so ka dinga hangen na lahira ya zama shine a gaban ka. قال رحمه الله وما تعين مقصب على مقصب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حرافة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس ولا أعلم في ذلك شيئا عاما لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخير الله تعالى في فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم فإن فيها من البركة ما لا ما لا يحاط به ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية shekul islam ibn taimiyya yake cewa fa amma ta'ayyun maksabin ala maksab amma abinda ka nema na in ayyana maka sana'a iri kaza a akan iri kaza akan wasiyar da yake ko ba ya ce ya nuna mashi sana'a iri kaza da iri kaza ba ya ce min sana'atin kamar sana'a an ce sana'a shine canza abu daga wannan sifa daga ta koma wannan sifa kun da ke ko kamar mai masa ba masara take da shi ba ba masara ake so mata a kasuwa ba zuwa wani lokaci sai ta mai da shi zuwa zuwa masa ko au tijaratin ko nau'i na fatauci au binayatin ko gini au hirasatin ko noma nau'i ke na muka ambata sina'atin tijaratin binayatin hirasatin au ghairi zalika ko makamacin haka fa da ya bi ikhtilafin nas malai ce wannan ga sha bamban da gwargwado da mutane suka sha bamban wala alam fi zalika shay'an amma anan ban san wani abu da yake ya hada komai da komai ba ƙa'ida kenan ita iya sani na ba sa akwai wani sana'a da ta hada komai da komai ba lakin idan anna lil insani jihatun sai dai idan wata fuska wani nau'i na kasuwanci ya gamsar da mutum kullum da kyau ko fal yastakhir Allah ta'ala to sai ya bai ma Allah ta'ala zabi yayi istikhara fiha a wannan abin al-istikharatul mutalaqqatu an mu'allimin khair istikhara wacce aka rawaito daga mai sanar da al'umma alheri mai sanar da alkhairi shine sallallahu alaihi wasallam mun yi magana akan al-istikhara ko fa inna fiha min al-baraka lalla wa istikhara din akwai albarka akwai albarka ma la yuhatu bihi irin babu wanda ya san hakikanin sa istikhara da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta ya sanar akwai alkhairi da babu wanda ya san gwargwadon wannan alkhairin sai shi ثم ma تيسر lahu sannan sai ya kama sana'ar da fi sauki a gare shi fala ya takallafa ghaira kada ya ɗora ma kanshi wata sana'ar kuna ji da kyau ko illa an yakuna minhu karahatun shar'iyya sai akan wacce yake yi idan wani a shar'ance don za ga wani yana da sana'a kuma yana yi sai ga yana rena sana'arsa wannan karamin ba musulunci ba a sana'a kwata-kwata karka ji kyamar bayyana da sana'arka muddin ba sai da giya bane muddin ba sai da gunki bane dan wani haramun ne kullu da ke ko ba sana'a da take halatacce da ake kyamata washi yana jin kunya a ga yana sai da yana sana'a iri kaza akan me to sai ya kullun yana sha'awar wata sana'ar sai zama da bai mata shi kulawa ba balle ya rike kwastomomi bai kuma je ya samu wata ba ba haka ake rayuwa ba ina fata mun fahimci wannan sai dai akwai in akwai abin da ka sani a shar'ance a irin wannan sana'ar akwai abubuwa da ake da suka saba ma shari'a saboda kake son canjin ta sai ka roki Allah ta'ala kun gano wannan da kyau ko kuma ɗaya ɗaya sana'ar da zaka ji in dai ka samu masananta baka ji akwai wani mudukul matashi da ake a cikin ta ba baka ji akwai wani coge wani fitsaranci da ake a cikin ta ba ina fata mafi tonan Allah ta'ala ya sauke qala rahimahullah وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع وهو أيضا يختلف باختلاف نشء الإنسان في البلاد فقد يتيسر له في, بلاد في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا وإما أن لا يكون علما وإن سمي به ولا إن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه shekul islam ibn taimiyya yake cewa wato za mu karfin haddar ibn taimiyya yadda aka karanta mai tambayar yake ɗauko ta ɗaya bayan ɗaya yana jawabi a kanta abin da ka nema kaza gashi gashi gashi abin da ka nema kaza gashi gashi haka ya ɗauko maganar fa yace wa amma mata atamidu alayhi min alkutub in ba kuma ta ba a ciki ya ce faɗa mishi littafan da zai iya dogaro da su kan abin da ya shafi karatu fil ulum a ilimi ulum jam'i ne na ilm plural da ke dan na muku tambaya a wannan nace wai mai tambayan nan malami ne ko dalibi ne kuka ce menene saboda mai kuka daga wato sigar tambaya mata nuna wannan dan ya kara ya ce bai san wani bai taba ganin irin shi ba a gabashin duniya da yammacin duniya eh aga da ilimi ne ba dai yana sahata ilimi ba da ba zai san malaman da ke unguwarsu ba fahaza sai shekul islam ibn timiya ce fahaza babun wasa wannan ba kofa ce mai yalwar gaske kun bai wannan da ke ko wa huwa aidan yaxtalifu bi ikhtilafi nash'il insan fil bilad kuma hakan dai ya sha bamban gwargwadon yadda mutum ya tashi a garin su in mutum ya tashi a garin da yake ana gwagwarmaya ta ilimi ilimi ne yake ja to malam kasar shekara ashirin za ga abubuwan shi na ilimi sai riga sun yi nisa amma idan garin nan ne da jahilci imai dukan kazar kuku irin dukan kawo wuka na nan kun da ke ko irin garin nan ne da zaran mutum ya yi walima da zaran ya zama malam a garin to kaga wannan sai ta hayaniya ba inda ya tafa ilimi shi sa ce ya talibu bi ikhtilafi nash'il insan ya sha bamban gwargwadon yadda mutum ya tashi fil bilad a gari akwai garuruwan da suke sun shahara da da malamai akwai garuruwan da yake kwata-kwata ba a lissafa mahaddata qur'ani saboda in dai za a haddasa kowane gida an haddace ne sai dai adadin mutane nawa ne suka rubuta qur'ani da ka su ake lissafawa dan ne alarama wanda ya rubuta qur'ani da ka kun gane ku amma dai dan batun hadda kake magana to za ka samu kowa duk kowanne gida ne an haddace kowa za ka kusan kowa ma ya haddace qur'ani ne kawai wani yana shekara kaza yana shekara kaza sai yana to haka yanzu kamar irin wannan garin ka fahimci wannan da ke ko in ka san hadda ka bata nuna ba ka ce maka bismillah sai eh, ta da ya wata kai ba abin da ya kaza in fahimci wannan da ke ko nan suna faɗan maghrib ko eh, garin su shana shanakita dama in baka haddace qur'ani ba baka haddace mukhtasar khalil ba mutum sai wahalar samun aure saboda gari ne na hadda kai komai cewa ake muhammad al-amin shankidi ke cewa musaffa ke ta muktasar khalil musaffa ke kafin asuba an sauke da ka to a irin wuraren da yake ilimi ne yake rayar da su kullum karatu ake yi can halka an haddace can halka an ba da hadda can an yi kaza can an yi kaza to dole ne ka ga littafai sun yadu a garin kuma dole kuma nan da na ga jahilci ya yi nesa da garin faƙad ya ta yasaru lahu fi ba'dul bilad mutum zai samu saukin littafi a wasu garuruwa abin zai samu ilimi a wasu zai samu saukin ilimi a wasu garuruwa min ilimi abin da ya shafi ilimi aw min tariki ko kuma hanyar samun ilimi za su zama mai da da sauki wa mazhabihi fihi da mazhabar da yake akai za ga wasu garuruwan al'amuran suna da saukin gaske malaya ta yasaru lahu fi baladin akhar abin da ba zai samu sa ba a wasu garuruwa ko a najeriyance za ga akwai garuruwan da sun yi nisa sun shahara a kan karatu wanda yake ana tafiya ta kanas ta garin kamar wani gari ana faɗan zaria kamar maiduguri allah ta'ala ya dawa mata da amincinta kamar kano ana su amin ba ta asubanci ba ne ai wannan min babul adad ne la min babul al-ihsa ba muna kididdige su bane ya ga a irin waɗannan garuruwan za ga wasu littafai da suke da wahalar samu a wasu garuruwan za ga suna da sauki nan. kullum da kyau ko saboda mai saboda abubuwa da yawa zai iya yi wa yau wani littafi ya iso garin kafin kafin a kira sallah asuba wani ya kwafe shi da hannu ba magana ba an ɗauke wuta wai ba a sami photocopy ba wani a daren nan zai zai haddace zai haddace shi wani a daren zai kwafe shi saboda jawi ne na ilimi a wuraren sosai da sosai ina fata mafi yanci wani da ke ko kuma na zama wasu yadda su guran ko da a ce kwaya ɗaya aka kawo aka ce kowa kwafi na san da yanzu kowa ya da ta na kowa kwafi saboda ka duk da aka ce ilimi ne yake yake yake yake cikin samari to za ga yana ja sosai da sosai kuma wannan ya dangana gari zuwa gari lakin jima'ul khair sai dai abin da zai ta matattara alkhairi baki daya an yasta'ina billahi subhana ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala fi ilmi an sallallahu alaihi wurin koyan karatu da aka gado daga wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi kun ji fi ilmi al-mawruthi wanda aka gado daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi kenan ba kowane ilimi ba fa inna huwa alladhi yastahiqu an yusamma ilman wannan shine abin da ya cancanta a kirahi da suna ilimi wanda aka gado daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam wa ma siwahu abin da ba shi ba in ma an yakuna ilman ko dai ya zama na ilimi ne fa fala yakuna nafi'an ba mai amfani ba wa in ma Allah kuna ilman ko kuma ya zama na kwata kwata ba ilimi bane wa in miya bihi ko da an kira da suna ilimi tabija Allah kuwa wasu abubuwan za ka duk ba ilimi ba ne hayaniya ce kawai wata kwata ba ilimi ba ne ilimin da zai nisanta da kai daga ubangiji ana kiran wannan suna ilimi wala in kana ilman har in ya kasance ilimi nafi'a mai amfani ne fa labudda an ya kuna to ya zama dole na ilimin ya kasance fi mirasi muhammadin sallallahu ta'ala sallama yana cikin abin da aka gado daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ma yuhuni anhu abin da zai iya wadatar da wani da ba shi ba min ma huwa mithluhu wanda yake kwatankwacin wanda aka samu daga wurin manzon Allah sallallahu sallama wa khairu minhu ko kuma zamana a'a wanda aka ruwaito daga wurin manzon ya yafi wannan amma shi din ma da yana da alkhairi amma wanda aka samu daga wurin manzo Allah sallallahu ya fi wannan alkhairi kenan akwai wanda yake ya fi kowanne shine wanda aka rawaito daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mabi da shi wanda yake ba a rawaito daga wurin sa ba yadda bai saba ba na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba kun gane wannan da kyau ko akwai kuma wanda yake ya saba makarantar wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ba a kira da sunan ilimi ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمري ونهيه وسائر كلامي فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك ولتكن همته همة ستكسن شيء fahama maqasidir rasul sallallahu alaihi wasallam fi amri shine mutum ya fahimci manufofin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a umarnin da ya bayar wa nahyi da hanin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yi wa sa'iri kalamihi da sauran zantuttuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yadhma anna qalbuhu idan zuciyar shi ta natsu anna hadha huwa muradu rasul sallallahu alaihi wasallama wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi yake nufi fala ya'dil anhu to kada ya karkace ma wannan abin don mafi asara kenan mutum ya gano gaskiyar al'amari ya kauce mata ko don wani da yake ganin girmansa wanda yake girman shi bai kai na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba fi ma bayna huwa bayna Allah ta'ala tsakanin shi da Allah madaukakin sarki wala ma annas kuma kada ya kauce mihi tsakanin shi da mutane idza amkanahu zalika in hakan yayu وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل معفور عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اشتبع عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى شراط مستقيم فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم shekul islam bin timiya ce yake cewa wal ya jitahid shi mai neman ilimi ya tashi tsaye ba ya kwanta ba kana neman ilimi kana bacci safa da rana safa da yamma an yi karatu ka ce yayi yawa a Allah kuwa wani ya ji ya tashi tsaye sosai an yi a tashima ya yi riko fi kulli babi a kowanne babi daya min abuwabin ilmi a cikin bannan babi na ilimi bi asulin ma'afurin anin nabi sallallahu alaihi wasallama da wani abu wani shike guda da aka rawaito daga wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Mana da babul miyahi eh babin da yake magana akan ruwa menene asali akan babin da yake magana akan ruwa eh me asali me tushen magana inda ana magana abin da ya shafi ruwa wa an zalla mana sama imam tahura ko da yake na shine al'asulu qawluhu ta'ala wa an zalla mana sama'i ma'an tahura ka fahimci wannan da ke ko in aka yi magana akan abubuwan da suke warware alwala na waƙidul wudu ba babu gani mai zaman kanshi ba to an ana batun na waƙidul wudu menene asali a babu me za ka iya hararowa ya zama shine asalin babu na waƙidul wudu a'a asali dalili da yake a ƙarƙashin wannan dalilin aka gina babu na waƙidul wudu ka ce akwai aiki kenan imana eh akwai aiki kenan ga hadisin jabir inna Allah ta'ala la yaqau abin nan hadisin la idza hadatha hatta tawadda la yaqbalu Allah salata hadisi Abu Hurairah barakallahu fik la yaqbalu Allah salata ahadukum idza hadasa hatta tawadda aga wannan shine asali a hadisi na abin da ke warware alwala to daga nan me ya hadasi me ya asbabul hadath tunda hadisi ya ce idan hadasa ta ya yatawadda sai a kawo magana kan hadisi sai a kawo magana kan abin da ke hadasi ne bi nafsihi akwai kuma abin da ke sabab ne ilal hadas kamar fadan Allah ta'ala da yake cewa wa in kuntum junuban fataru wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghayt aw lam yasmu nisa aga aw jaa ahadun minkum min al-ghayt shine asali a qur'ani akan abin da ya shafi nawaqidu al-wudu aha ana batun asali akan abin da ya shafi sallah menene asali eh, a dalili da za ka buɗe babin sallah da shi waki musalata watu zaka da hadisin buniyar islamu alhams khams to mana ya ce kowanne babi na ilimi mana da babin miyahi yana da kyau ka samo dalilai aya ɗaya ne ko hadisi ɗaya ne ya zama su ne suka rike babul miyahi sai kaje babul babul da wudu ka samu aya ɗaya ko hadisi ɗaya da yake a ƙarƙashin shi ne malamai suka gina duk sauran batutuwan da ake yi kullum da ke ko sai gaje babul haid duk kowanne babi da ka gani isa malam ya ce ijtihadi sosai da sosai wa idha a alayhi mimma qad ta fihi fihin nas idan wani abu ya rikice mishi cikin abubuwan da malamai suka ƙara ma juna sani a kai. falyad'u bima rawahu muslim sai ya addu'a da ruwayi muslim hadisin da muslim ya rayu a cikin sahih muslim an aisha as-siddiqa bint siddiq kenan ko radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma ke Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance idza qama yusalli min al-layl in yatahi zai sallar dare yana cewa Allahumma rabu jibril ya Allah wanda yake ubangijin mala'ika jibril Allahumma me asalin shi a larabci ya Allahu. yasa suka ce ba a cewa ya Allahumma saboda ai wannan ya ɗan harfin nida ita ce aka narkar da ita ta zama mimo a ƙarshe kullura da ke ko ka ce Allahumma yanzu ka ce ya Allahumma ka ce ya ya Allahu kenan kullura da ke ku. Eh, amma wani yana cewa wani ni idan adathun alamma aqulu ya Allahumma ya Allahumma wannan eh, shawaz ne haka Allahumma rabba jibril ya Allah wanda yake shine ubangijin malaika jibril wa mika'il shine ubangijin mala'ika mika'il wa israfil ya Allah wanda yake shine ubangijin mala'ika israfil fatir samawati wal ard ya Allah wanda yake shi ya kage halitta samai bakwai da kasai bakwai alimul ghaibi wa shahada ya wanda yake shine masanin boye da sarari anta tahkumu bayna ibadik kai kake hukunci tsakanin bayinka fi ma kanu fi yakhtalifun cikin duk abin da suka kasance suna sabani akai ihdini ya Allah ka shirye da ni lima ikhtulifa fihi min alhaqqi bi iznik ga abin da aka yi sabani akan shi ya Allah ka shirye da ni ga abin da yake gaskiya cikin abin da aka yi sabani akan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai idan an yi sabani kan abu ka daga wannan ka ji dalilan shi ka daga wannan ka ji dalilan shi to sai ya koma ma'ana ka rasa yadda zaka rinjar kenan ko sai ya koma ke wannan addu'ar innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim ya Allah kai kake shirye da wanda kake so wannan wace mashi'a ce alqadariya ce ko ash-shar'iyya a ai ba su haɗu akai ko ash-shar'iyya ne innaka ta ash-shar'iyya innaka tahdi man tasha lalle kana shirye da wanda kake so ila siratin mustaqim zuwa ga tafarkin da yake daidai haka annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake yin addu'a yake cewa ihdini limaktulifa fihi min al-haqqi bi idhnik idan manzo Allah yana wannan addu'ar ina gani ina ga kai ina ga su ina ga kowa da kowa fa inna Allah ta'ala qad qala fi ma rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam domin ma'aiki Allah tsira da amincin Allah madaukin sarki ya faɗa cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga wurinsa ma'aikin Allah ta'ala yana cewa ya ibadi ya ku bayina kullukum dallun kowannen ku batacce ne fa illa man hadaituhu sai wanda na shiryar da shi فاستهدوني ku nemi in shirye da ku ahadukum sai in shirye da ku قال رحمه الله وما وصف الكتب والكتب والمصنفين فقد سمع منا في اثناء المذاكره من ما يسره الله سبحانه سبحانه سبحانه ايه سيقول تنظر فتاكي نقول kagan ba mutum ya karanta shi ba in ba karanta mai aka yi ba sai ce ya gani a wani littafi an rubuta subhanahu saboda ka ya halatta a faɗi subhanahu wa ma fil kutub al musannafat al mubawwati kitaban an fa'a muhammad bin isma'il al lakin huwa wahdahu la yaqumu bi usul al ilm wa la yaqumu bi tamam al maqsud lil mutabahhir fi abwab al ilm idh la budda min ma'rifati ahadith ukhra وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري أوليست التوراة, وال... أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى fama tughni alhu Sheikhul Islam Ibn taimiyya ya zo magana shi ta ƙarshe kenan yace wa amma wasful kutubi amma wai in siffanta maka littafai kuna ji da ke ko wal musannifina da waɗanda suka sannafa littafai ɗin da waɗanda suka rubuta littafai ɗin faƙad sumi amin na fi asna'il muzakara wannan ai an riga an ji su lokacin da muke karatu la ilaha illallah sai shekul salam bai faɗa ba tunda ba mun ce ya zauna ba ne ya saurari karatu sai ce sama aminna sumi aminna fi asna'il muzakara sai bai ɗauki kanshi malami ba ne lokacin da yake koyarwa ma'ana sai ya ɗauki waɗanda yake koyarwa abokan karatun sa ne lura ko ce ai wannan ai riga an ji mun yi bayani kan abin da ya shafi littafai da mutum zai amfani da su da kuma mawallafa littafai mun riga mun yi bayanin su a lokacin da muke cikin karatu ma yassar Allah subhana gwargwada abin da Allah ta'ala ya sauke mu fada wa ma fi wa ma fil kutubil musannafatil mubawwabati babu fa a cikin littafai da aka rubuta da aka rubuta su a tsari na babun babun babu wani littafi an fa'a min sahih muhammad bin isma'il bukhari da yake yana da amfani irin na sahih bukhari babu shi me yake mai ishara anan kenan eh kun shiru yanimi sahih bukhari lakin huwa wahdahu sai da sahih bukhari shi shi kadai la yaqumu bi usulil ilmi ba zai tsayu ga ilimin baki ɗaya ba kina yana buƙatar ƙari wala ya komu bi tamamil maqsud kuma sahih bukhari kadai ba zai zama na yana dauke da cikar abin da ake so ba lil mutabahiri fi abwabil ilmi ga wanda yake so ya nutso a cikin ilimi iz la budda min ma'rifati ahadith ukhra dole ne yana bukatar ya san waɗansu hadisan da ba sa cikin bukhari wa kalami ahlil fiqh yana bukatar ya san maganganun malaman fiqh wa ahlil ilmi yana buƙatar ya san maganganun malamai fil umurin lati yaktasu bi ilmiha ba'adul ulama cikin abubuwan da wasu daga cikin malamai ne kadai suka keɓantu da waɗannan ilimin ba kowa da kowa bane wa qad aw'abat al ummatu fi kulli fannin min funun al ilmi i'aban haqiqa al umma gaba ɗayanta ta kunshi ilimi kunsa na baki daya kuma yaji magana ta al'ummar musulmi baki ɗayanta ta kunshi ilimin da ake bukata baki ɗaya amma babu wani mutum guda da ya kunshi ilimin duka in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko akwai wani ilimin yanzu haka kwata-kwata babu shi a yankin afirka watakila yana akasal asiya akwai wani ilimin da baya can yana nan yankin ne to kenan al'ummar duniya baki daya ita take dauke da ilmin duka kun da ke ko saboda haka babu wani mutum guda da za a ce shi kaɗai yake ɗauke da ilimin al'ummar duka kuna jina da ke ko a lokacin da ka ƙware a wani fanni kake ganin za ka zauna in ka tashi sai dai ka tashi yin sallah ne kawai ka dawo ka ci gaba da shi a lokacin kuma ka zahirci wani fannin abdurrahman sayuti na ilabin kenan ko Allah ta ya jikan shi da gafara sun ce ba fannin da bai rubutu ba an gana maganar ulumul qur'an shike da da alitikan da an ce alitikan an kammala an gane maganar musalawul hadith shike ke da tadribul rawi kuna ji da kyau ko shike da alfiya da ya rubuta cikin kwana biyar akwai wanda zai kwafe ta cikin kwana biyar kuna ji da kyau ko to ya yi rubutu a fanni daban-daban shi ya yi jalale ne shi ke da littafin adurul manfur fi tafsiri bil ma'fur amma kwata-kwata bai rubutu akan gado ba ya ce harkar lissafi tana mai wahala eh amma kuma idan ana magana imamun rahabi sai ka ce ban da gado kuma babu wani abin da ya rubuta nan duk wanda ya zo bayan shi ya faɗi rahabiya saboda haka za a ga lokacin da wani malami ya kware a bangare kaza lokacin wani bangare ya kware bangare kaza abin da yake kai a gare ka dalibi ilimi duk abin da zaki sai ka samu malamin da ya kware a wannan abu shikenan ka gama in dai ba wannan kai ba to da sauran rina aka ba da ake magana ibnu hajar al-asqalani babban malamin hadisi a zamanin sa shine jinin iraqi da ya tashi kawai sai ya karatu a wurin jinin iraqi kun fahimci wannan da kyau ko to haka abin yake na'am malam yi mana bayani kan abin da ya shafi littafi ko ya ce babu wani littafi da yake an fawo min sayar bukhari wanda aka rubuta mu bawwa ba babi babi babi babi kenan wani yana nuna mana tasirin littafin sayar bukhari yana nuna mana tasirinsa sa da karfansa kenan amma duk da haka sai da ya ce shi sahih bukhari bai kunshe da abin nan ilimi baki daya ne mana tambaya ɗansu kuma ne mana ita a farkon darasi ko a darasi na biyu ce rama wanda i wannan tambayar malami ne ko ɗalibi kuka ce mun malami ne dan daga jin saƙon tambayar isa shekul salam bin taimiyya ya ba shi amsa cewar ya lizimci littafin sahih bukhari amma duk da haka sai ya hada da wani wannan jina da ke ko to yanzu idan ni ne fa da zan fara karatu a matsayin na yi saukar ƙur'ani jiya na sauke ƙur'ani saukar fari jiya da ne zan fara da sahih bukhari ko ai ba wai za ku faɗa ne talqinan ba za ku faɗa ne tun daga zuciya eh a'a wanne ne muke amfani da shi a ƙasa aikin mu yake nunawa wanne ne aikin mu yake nunawa wanne ne muke faɗa da baki Eh, wanda muke faɗa a baki arba wani nawawi wanda muke iya aikace bulugul maram akwai wanda ya sauke ƙwarani sai malamin shi ya ce je kawo bulugul maram da riyadu salihin kai tsaye wani ya nuna malamin bai karatu a gaban wani ba da kan shi nuna cewa in sun gama sun dawo duk murami za samu wannan kuskure ne bawa kuskure ne hata sosai da sosai kuskure ne wanda yake wanda yake kuskuren ba sai an nuna shi ba saboda tsabajin bayyanarsa ai ana nuna maka abin da baka gani ne eh abin da baka gani shi ake nuna maka a cima gashi nan wannan kuskure ne sosai da sosai amma abin da kake ganin shi rana ga magarjan azhar babu ƙa'ida ita ce saukar karatun ƙur'ani wanda ya sauke yana matsayin ɗan primary school wannan ita ce ƙa'ida shi ya sa in mutum zai shiga kayis sai ya yi attacin da satifikin na islamiyya nan a nuna maka firamare ya kammala shi ya sa yana shiga kayis sai a samu samar dani ya yi risala saboda a firamare da ya yi ya yi ahalari ya yi ishmawi ya yi iziya wannan ita ce ƙa'ida kun fahimci wannan da kyau ko wannan ita ce shi yasa yana shiga kayis sai a sa mashi irsana samar dani kun fahimci wannan da kyau ko kuma hawan kawara da ake mai ilimi shi ya kawo su kurkucewa al'amura baki daya a nuna wa mutum ma aike ma za ka iya to yan saboda allah in mutum ya fara in mutum ya fara bulugul maram shin da mai zai ji da sahabul hakim wadda afuhul bazzar kun fahimci wannan da ke ko da wannan zai ji ko ko a'a zai ji ne da man masa zakarhu falaita wadda da kuma hadisin innahu bid'atun mink a lokaci guda da wanne zai ji kun fahimci wannan da ke ko saboda haka ƙa'idar ilimi kwata-kwata ba maganar a ce wai mutum ya sauke ƙura'ani a fara mashi riyadu salihina a fara mashi bulugul maram wannan kwata ba harka ce ta ilimi ba in za a yi adalci a ciki shawara shi ne abinda malamai suka faɗa tuntuni shawara an riga an faɗa manhaja ita ce mutum ya karanta akhdari ashmawi iziya risala ya yi sama wannan kuma ba ta tifin malikiyanci ba ne ina fatan kun bayanci wannan da kyau ko duk ƙasar da za ka je ban cire maka kowace ƙasa ba littafin maza ba su suke karantarwa ce neman hadda eh kun yi shiru buku faɗa ba kanan tashi ne ku ce hadda saudiya hadda saudiya hadda saudiya littafi maza ba suke karantarwa kun fahimci wannan da kyau ko da haka suna gina mutanen su ne a tsantsar karatu amma a ce wannan maganganu ne na malamin fikihu a ƙasar na an kai wani matsayi fada in ka nakalto wata magana sai a zaka kamar kai ba gidaje ne a ilimi ai wannan malikiyanci ne kamar maguzanci ne wannan ba haka bane don wasu sun ce su a tafau sai malikiya da fatar baki kuma ce wannan da ke ko wannan kuma ba shi zai sa kuma ku ce babu ku ba malikiya ba wannan ya zama na an zama daidai wa daida kenan ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda kamar haja ta farko ne a karantar da mutum akhdari al-usul thalatha 40 hadith kun fahimci wannan da ke ko wannan shi ne matakin farko ya itikanin su hakikanin itikani ya karanta su haƙiƙanin karantawa sannan sai ya kai ga mataki na biyu sannan sai ya kai ga mataki na uku sannan sai ya kai ga mataki a kayi su a ajiye ake karanta bulugul maram aji biyar aji shida ake karanta shi wanda yake muwatta tun aji biyu ake fara karanta da mutum saboda muwatta ya fi bulugul maram sauki kwarai kuwa sauki ba don an harrabe shi shi kuma bulugul maram ba a yi ta hariri ba kuma wannan magana da ake faɗa muku magana ce da malamai da ƙafarsu ta digi a cikin ilimi suke faɗa ita ce magana da su muhammad bin salih al-ufaimin cewar a karantar da mutum akhdari abin nan ba akhbari ba a karanta da mutum qur'ani al-usul thalatha 40 hadith kun fahimci wannan da ke ko sannan za a sami wa mutum kutubul adilla ana kawo umdatul ahkam ne kwata kwata ba a kawo bulugul maram saboda umdatul hakam hadisin bukhari da muslim ne su kadai ne a ciki in ka samu wani abu sai dai ka samu hadisin da bukhari ya fitar da shi shi kadai ko hadisin da muslim ya fitar da shi shi shi kadai ka kaga ɗalibin da kake assala shi yanzu ka assala shi akan hadisan da suke garau kun fahimci wannan da kyau ko so da gaskiya manhajar da yake da ita bulugul maram bulugul maram ta daɗa su kurkutar da al'amura a bayan ƙasa kun fahimci wannan da kyau ko to kuma wannan ya shiga nau'ukan rayuwa duka hatta tafizul qur'an da an mutum ya bude tafizul qur'an sai ce zai fara karatun haffazar da yara daga bakara galibi za ga shi ba bai haddace ba mutumin da ya fara haddato da yara daga bakara daga yana za a fara yaro ya karanta wata ɗaya wata biyu wata uku sai dai mai walima ya haddace aya talatin a bakara a lokacin da wani tuni ya riga ya ke sabbe a lokacin da ya ke sabbe yana da wajen surori nawa yana da surori da yawa yana da nishadi rana ɗaya ya sauke sura ɗaya rana biyu a kwana biyu ya haddace sura ɗaya wannan kuma aya ɗaya wa izis tasqa musa da wani sai dai a tsallake shi daga baya zo ya sake ayar waɗannan abubuwa akwai kusuri a ciki kuma kauce ma manhaja da aka yi ya da haifar da waɗannan abubuwa din sai zama da gaba ɗaya manhaja ta ilimi ta su kurkuce har ake kowa kawai zai iya tankwashe kafa ya wallafa littafi eh mana littafan da muke samu daga kano daga kaduna daga mina daga bidda musamman akan bangaren tajwidi da hadisi kowa ya rubuta ta'alif wani tasnifi wani haba kuma abin da zai nuna maka haka sai ga abin kwafai-kwafai ne in kana karanta ahkamun nun sake na watanwin in aka zo ba da misali akan abin da ya shafa kha'un sai ga kowa yana kawo wal munkhaniqatu sai ga kamar ita kadai ce a cikin qur'ani misalin da ake kawowa sai ga kamar babu wani ma khafa maqama rabbihi sai ga kamar babu wasu sai iya wannan wanda yake asalin littafi da malamai suka yadda da shi a matsayin tajwidi ga wanda zai koya shine tufatul atfal shine aka fara shine na farko so aka duk hikimarka da duk baraka zo ke kawo ta a cikin tufatul atfal amma zai ga mutum tajwidin yana jin shi shi ma yana jin shi waye shi ne domin kananan yara masu koyo a ranar shi karan kanshi yana buƙatar a tankufar da shi a koya mashi Allah kuwa sai gaba ɗaya babu wata manhaja guda ɗaya kuma wannan ɗalibai suke samun wahala suke shan wahala da an zama interview sai a ce faɗi littafin da ka karanta sai ka ce ka karanta kama suna haditha shi yi mai rikewa tambaya bai san wannan ba ka karanta ka karanta hasana ka karanta majmu'ul baharin duk bai san waɗannan ba amma ce ne mai ka haddace arba wani hadith na imamun nawawi babu da za ya ce bai san wannan ba kuna jina da ke ko so da ka an yi ma an yi ma ilimi hawan tsallan baɗake wanda yake haka bai tace ba kowace nahiya ku lura da mutane waɗannan so ake su koyi ibadat ɗinsu ibadar ake so su koya shi yasa ga akhdari abu biyu kawai ya kawo daga tsarki sai sallah kun gane ko sai kuma abin da ya shafi gyaran zuciya awwal ma yajibu alal mukallafi tasu imanihi in kuma ka ce ba shi da dalilai ina laifi kai ka kawo mai dalilan yanzu sai ka bi gaba gaba ta ahalari kai kuma ka kawo mata dalilan a ba sharhi ba dalilan kawai wani kuma sai sharhi sai aiwa littafai magabata aiki ko kuma mutum ba zai iya kawo dalilan ba ne yanzu shi bai san dalili akan awwal ma ya jibu alal mukallafi ta so imanihi ba bai san dalili akan wannan ba haku ajib kenan mutum bai san dalili akan wannan ba ajib so za ka ga wannan su ake kawai su gane ibadar babu yadda za a cewa yaran da kake koyawa arithmetics arithmetics ba ake kiran shi a primary school ko ana kiran shi mathematics ne ka ce za ka ɗauko manya-manyan waɗannan ka ce a yaro ne zai gane wanda ake yi irin a senior classes nan ka ɗebo ka tura mai haka a ciki so da yan uwa dole ne a gyara manhaja ta karatu gaskiya ana makaratu tsallan baɗake kuma abin da zai nuna maka haka ko kama da shi wanda yake koyar da bulugul maram ɗin a wurin waye koya har ya gama irin karatun da ne na majalisi an fara bulugul maram da shi kafin a kammala kitabu tahara ya tsere ya gudu kuma ka duba ka gani ranar da aka fara littafi za ga ranar an fita ruwa daga nan sai a fara raguwa a fara raguwa a fara raguwa lokacin da za a kai kitabu siyam ko lokacin da za a kai kitabu hajji a bulugul maram ina da kyar ka samu ushiri ɗaya bisa goma na waɗanda aka fara karatun da su wanda yake inda ƙananan littafi aka gina su a kai aka gina su akai aka gina su akai sai su zama na suna da nishadi wurin karantawa suna da nishadi wurin saukewa suna da nishadi wurin fahimta kuna ji da kyau ko da imam bukhari ya kawo ya zo kitabul ilmi shine kitabun na nasu bukhari kitab na biyu kai daidaitu kitab na uku kitab na farko kitabu badal wahi kitabu na biyu kitabul iman kitabu na uku kitabul ilmi kullum da ke ko sai da ya kawo asar dan abdullahi bin abbas cewar malamai su ne waɗanda suke renan ɗalibai da ilimi daga ƙasa zuwa sama kwana shi da ke ko daga ƙasa zuwa sama wasu kuma sukan fahimci cewar magana da mai bulugul wani yi cewar abin da yantaza biyu talibul ilmi wala yastaghni anhu almuntahi talibul ilmi saboda dalibi ne zai iya karanta bulugul maram muna da abin da ya kira tilmiz wanda yake ya kuke kira dalibai yan primary school da yan nursery kuna kira su student ne an kira su student people su kuke kiran su to haka tun da haka ne kenan sunan shi tilmiz abin da za a karanta mashi daban abin da za a karanta ma student daban amma ba zai yi a ce wai wanda ya sauke qur'ani wanda ke ranar da ya sauke ƙur'anin ayoyin da ya karanta a ranar yana jin shi shana jin shi kuma an ta biya mai ayoyin nan sati biyu kafin ranar ko sati uku eh yau ke wata mako an ta biya mai an ta biya mai da ke yake jin su wanda yake mu kuma ka'ida ita ce in ka ce ka sauke ƙur'ani shine za a buɗe maka ko ina ka karanta in dai mutum ba haka bane to kai shaidar zuwa ka fahimci wannan da ke ku saboda gaskiya dole a gyara manhaja ta karatu abinda zai nuna maka haka dubu muhammad bin salih al yana da al-usul sharhinsa bin bas yana da al-usul thalatha za a ce duk girman sai da suke sharhin usul thalatha kullu da ke ko malam usaimin yana sharhin arba'un nawawiyya zaka ce malam usaimin ya yi sharhin sahih bukhari ne fi awakhir umrihi a ƙarshen rayuwarsa ba wai da shi aka farawa ɗaliban ilimin 'yan kuci ku ba mu karatu ba kun fahimci wannan da kyau ko to amma ɗalibin ilimi da ya fara karatu ya ka fara mai da da bulugul maram in ya sauke sai me sai bukhari in ya sauke bukhari kuma fa an kammala kenan kun fahimci wannan saboda haka dole mu gyara imana dole a yi nazari kan waɗannan abubuwa nasu Allah salamatul afiya to sannan kuma malam yace wa kalami ahli fiqh da malamai maganganun malamai masana fiqh wanda yake da an mai ma karatun kauyanci ne maka ce kana fiqh na faɗa mana abin da ya kawo wannan shine zafin wasu da suke ganin su yan takifan fiqh ne yan takifan mazhaba ne kuluna biya kawai da faki ake faɗa saboda abin da ke kutubun malikiya din daban da kuma abin da mutane suke aikatawa ko fahimci wannan da ke ko don wani ya so wani abu ba shi ke nuna ka ƙi shi ba don wani ya ƙi wani abu ba shi ke nuna ka so shi ba kai abin da yake a gaban ka ne dalili Kullum lura da ke ko kuma zan so a ce a ce ɗalibai suna da lazimta karatukan malam ufemin asalin karatukan ba bugun yan kasuwa ba kuma wani sabon yare ne nan ko saboda haka za ka ga irin taujihi da malamai suke na alul fiqh da an yi tsammanin wai ga ɗauko littafin fiqh ma kamar Mun aka rena ma sai a ce sai a jingira ka zuwa ga bid'a ce kamar wani yana kira zuwa ga bid'a ko yana karanta littafin fiqh ba haka yake ba matsalar da ake samu wani in bai iya ba sai ya ce bid'a ne akwai wanda ya so ya ce da hau da tajwidi bid'a ne na sun nemi su gagare shi Fa nawara Allah qalbahu hadahu bima بما min zalik wanda Allah Ta'ala Ya hasaka zuciyarsa sai ya dora shi ga abin da zai kai shi zuwa ga asalin ilimi wa man wanda Allah ta'ala ya makantar da shi lam tazidu kafiratul kutubi illa hayratan wa dalala yawan littafi ba zai kara mai komai ba sai dai rikicewa hayra dumaucewa wa dalala da bacewa wala za wani littafan iya littafan ya cika labirarin ya yi kaza ya yi kaza amma ya ɗibi daji wani an kamo shi wani a yake fita a kusan mota ba ta tashi a 150 ko wani a 150 ya fitan gama Allah kuwa ga suna ana ta gani wani kuma yin ce kai ai yana da littafai kai ka ga labirarin nan kuwa ai ko ina littafi ne wallahi wanda Allah ya makantar da shi ko yawan littafan nan ba za su kara mai komai ba sai dada cewa dada shiga lungu dan bai samu saiti tun farko wurin so littafan kamar yadda mun yi magana da kowa aji ko akan abin da ya shafi sayan littafai kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam libin labid al ansari kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma labid al ansar labid ibn labid al ansari yace awala sati tawrat wal injilu inda yahud wan nasara ashe ashe at-taura da injila bata kasance a hannun yahudu da nasara ba ba suna da ita ba fa ma aghanat anhum me te musu ba sun dumauce ba ba ga injila a hannun yahudu a hannun nasara ba amma suka ce almasihu ibn Allah ba ga a taura a hannun yahudawa ba suka ce uzairun ibn Allah Allah ta'ala ya ce duk sunansu na ka arna ne laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha saboda dole ne dole ne mutum ya tsaye karatu gaban malami kada mutum ya fara ya ji cewar wai ai shi ma yanzu zai iya kawai ko bai tona da kyau ko ɗaya kenan dole ne kai da kake karantarwa ka ga suwa kake karantarwa imana eh waɗanda kafarsu ta zurfi ne a ilimi akwai littafansu da za su da za a karanta da su akwai sahih bukhari akwai muwatta malik akwai tirmidhi akwai abu daud ummahatul kutub waɗanda ake raino ne daga ƙasa su ma akwai littafan da za a karanta da su ina fatan mun fahimci wannan da kyau alaikum salam yace yanzu ilimi ma an fassara shi da turanci da turanci ko a intanet ka da lodin abubuwan da zai karanta da kai kanka ka fanci addini ya ce wai ina ta cewa karatu gaban malami akwai wanda suke ganin cewar ai wasu suna ganin yanzu an fassara abubuwa da dama an yi transliteration nasu wasu ma an sa intanet ko da kanka mutum zai iya yi to in dai mai yawan littafai bai kara mai komai ba sai haira da dalala wanda ya tafi a intanet kuma ya ga wannan mun babu aula kenan yanzu ina so ka tambaya ina son in tambaye ka ka ce kana son ka koyi turanci ko lura da ke ko sai ka je wurin malamin da zai koya maka sai ka ce amma gaskiya harkar turancin nan ba gane su za ka yi ba tun da ya iya ajami ya rubuta ba su da ajami saboda ka good evening sai ya rubuta maka good jinun abin da ghainun da harfan da wanda shi zai rubuta maka good morning sa ko good evening ko kuma zai rubuta maka computer da harfan larabci me zai ce maka to amma ya za a shi ya ce zai koyi addini da transliteration wa qul huwallahu ahad sai a sa q a sa ka bayar haka zai gane karatu jahili ne murakkab in gama fa nas'alu Allah al muna roƙa Allah mai girma da roƙa an yarzuqana al-huda wa sadat ya azarta mu da shiriya da dacewa wa yulhimana rushdana yi mana ilhama ta shiriya wa yaqiya ma sharra anfusina ya tsare mu sharrin kawunan mu wa Allah ya zira kulubana kuma muna roƙon shi kada ya karkatar da zukatanmu ba da izhadana bayan Allah ta'ala ya shirye da mu wa ya haba lana min ladunhu rahma ya mana baiwa ta musamman daga wurin sa baiwa ta rahama innahu huwal wahhab lalle shine mai yawan kyauta walhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa salawatuhu tsiran Allah ya tabbata ala ashrafil mursalin ga mafi girman manzanni Allah ta'ala ya ji ga ibnu taymiya ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma gare shi wannan maraji da ko ga an rubuta almasadir wal maraji na ta hakiki ne da aka yi ba wai su ibnu taymiya kalla ya rubuta ba kuna ji da ko na ta hakiki na kasa su ne aka amfani da waɗannan littafin aka fitar da su a kasa nam eh eh a shekarun ya tadhina tiba'a da sauransu kuna jina da ke ko tsoraka kar mu manta da magabata wurin addu'a na san mun karu da wannan wasiya din kar mu manta da ibnu taymiya wurin addu'a mu mishi addu'a Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara kuma Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji da abin da muka saurara kuma lalle ilalla kalubale ne a gaban mu dole mu tsaya mu tsara manhaja harkar walima ka ta dauke mu bara makaranta ta mutum goma sha biyar suka yi walima bana mutum hamsin da biyar ne kun fahimci wani saboda haka sai a ta tura yara don su yi walima wallahi kar ka zo ka bada shaidar su islamiyya ke kake da islamiyya ka wanda ya ga tsarin ta yayi mai ya kawo wanda tsarin ta bai mai ba akwai sauran islamiyu ba taron yuyuyu kake magana ba kana magana kwaya ɗaya ne kwakwara wana ce na da ke ku kuma mu sani ilimin nan amana ne ilimin nan amana ne Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya mana muwafaka yana da kyau a ce a fitar da wata lajar da za ta kawo a bangaren fikihu me ya kamata a fara karantawa a bangaren hadisi me ya kamata a fara karantawa a bangaren tauhidi me ya fara a bangaren fikihu mun karanta kun fahimci wannan da ke ko mutum zai kawo tartibin ne da aka sani mutum zai biyo su sannan a hankali wannan ba shi ke nuna ta abin nan ta mazhab ba ta asubanci ba sanda su fa a malikiyar ba a lissafa littafin malikiya ƙasa da risala fa daga risala abin da isama ake ake ambato waɗannan fadirin ne ya za a mutum ya ibada Allah ya karɓa ni ba wai ya za a ya zama malami ba shi yasa ma mai iziya ya kira da sunan littafinsa al-muqaddimatul iziya muqaddima ce share fage ce karatun na gaba balle mutum ya ji cewa ya yi iziya ya gama karatu wannan ya yaudar kansa muqaddima yi jasariya mai sanya mata suna mukaddima ce na abin da ya kamata makarantun ƙur'ani ya sani kafin ya fara ba wai ta ce karatun ba amma sai ga mutum da ya yi rabin iziya ya sha kwana wai ya gama littafi don Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya mana mafaka kuna ta son ku yi tambaya kuma ga lokaci ya dana na ja lokaci sosai littafi ya kasu kashi kashi akwai littafin ta'asil yadda mutum zai asala kan shi akwai littafin kira'a akwai littafin mutala'a an ce shi ne ka shiga kai bincike shi littafin mutala ba a sanya shi a majalisi kun lura ko kamar ibn kasir ibn tafsir da ibn kasir ba tafsir ne da za a sa masallaci kowa iso a dinga biyawa ba kafin ci da zaran gaga malami ya haka akwai kishin kishin bai yi karatu gaban malamai sosai ba kamar Fatawul bari ka taba ganin mutum ya sa Fatawul bari a masallaci an taru kowa ya sa kullura kamar zadul ma'ad fi hadai khairul ibad kamar ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin duk irin waɗannan littafai ne na mutala'a da za ka shiga ka ƙara bincike a ciki ba littafi ne da za a sa a majalisi kowa iso ba kun gane ko kamar littafin umdatul arba'un hadith umdatul ahkam bulugul maram wannan hadisi littafai ne da ake bukata ka haddace su ba wani wasa a ciki kawai ka tsaya kana karatu ne baka da hadda aka kuna ji da kyau ko kamar akhbari ishmawi iziya wannan littafai ne general studies da da kowa zai iya gane ibada shi da su ba wai littafai ne da za su zama da mutum malami ba saboda haka duk wanda ya gane da akhbari da ishmawi da iziya da da in malami suna tattauna magana ma ba zai ce komai ba eh matsayin shi kamar ya gama primary ne ya yi jiniya zai iya sa bakin ana sabani a english ko ana sabani a mas ba zai sa baki ba wani ita ce ka'ida ta amana mun yi magana waɗannan littafai da su za a koyi ibada ba wani littafai ne da za su zama da mutum malam ba na faɗa na ce mai iziya ma ya ce muƙaddima ce kullum da ko haka na mutum zai zo ta sa tafsir ɗin ƙurtobi a majalisi ya ce wannan din littafai ne na mutala ka fahimci wannan da ke ko saboda kan mutum yana da sauri da sai ya sai su ƙa'ida ita ce zamanin mutum yana da malami da yake karatu a gabansa malamin ne zai ce mai bayan littafi kaza sa littafi kaza shi zai gane ka lokacin da aka ka sauke littafi ya ce ka maimaita so biyu lokacin da wani ya sauke kuma ya ce ya ci gaba shi ya riga ya fahimci cewa wani ba sai ya sake maimaitawa ba kai kuma ya fahimci kana buƙatar ka sake maimaitawa malamin yana fahimtar wani ya fi fahimtar bangare kaza saboda haka in ka sauke kai kana son ka wani littafi mai kyalkyali kana so ka so shi kuma ya fahimci ka fi so ka gane bangaren aƙida saboda haka sai dinga tura ka littafin aƙida a lokacin kuma da ya ga wani yana so ya gane kan gado ne sai yake tura shi kan waɗannan abubuwa din ka fahimci wannan da ke ko tambayar ƙarshe malami idan ɗalibi ya yi karatu ba a mai da shi baya kun da ke ko ɗalibi ne ya taso daga kwantagora ko daga suleja ko da daga wani wuri ya zo nan ya dawo nan kwantagora ko ya zo nan kwantagora ya ce ya yi karatu a kano a kaduna a ina ne ya yi karatu to ba za ka ce dole dole sai ya dawo farko ba sai ka mai tambaya ka tambaye shi waɗannan littafai ya karanta da jin littafin da ya karanta za ka san inda ya shawo akwai tsafta ko ba tsafta ka fahimci wani da kyau ko sai ka mai tambayoyi a ciki da zaran ka ga ya amsa sai ka ɗora shi kawai ba za ka ce ku majalisun ku dole duk wanda ya zo sai ya faro daga wuri kaza ba eh mana. ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik